haba kun sai ka jira wa rahan shi ke na kasa ta lalace kun tana ka da galihu kai dole ban najeriya ba zan yi zama ba Allah ya ah, A ban zarar waya kake siyarwa? A ah, soket nake saidawa. kamar ya soke ni ba bakan magana na ba <laughs> fara ce waya nake so in siya wallahi to waya nake sai dawa kayan waya nake sai dawa ko da yake bari sai da maka kanuna za ka sai da ta ina neman waya ko kaga wannan ko ne yau kore ko ni ke amfani da ita yi to amma me yasa za ka sai da taka larura babu kasuwa kasuwa a Najeriya ta lalace Allah sai to nawa za ka sai mun da ita siya to ni dai na siya dubu sha biyar to amma ka bada goma saboda halin rayuwa dubu uku in ka siya to what dubu uku eh ba malam hauka ake kawai sai in cire marfi in sai da maka a dubu uku murfi kuma ba murfi kake so ka siya ba me zan yi da murfi ni to da me kake waya me kake tambaya wayar ce na ce dubu uku. sai ka ce bari hau to bari sai caja ta malam tun da wani yawa

alhamdulillah masu umma ce ne gashi samun ita a leda da na ban leda to leda za a siyo maka da wannan shi kamar ya leda samun ita za ka yi cikin leda ne. na buhu zan baka ai ba da kayan da siya balle ka ban buhu to abin ɗari biyar sai ka ce ɗari naira naira arba'in sai ka ce barawo ni fara gaji hakuri ake a kasuwanci hakuri sai in zama damo Ba ka san kasuwanci ba kawai bari in yi gaba a to malam tsaya tsaya to tsaya malam Barin sai iya fi tun da dama ban da iyali wani aiki kake so ofiya ofiya nake so ofiya eh <laughs> gashi yawwa shi dai na san bai kai bai kai kudin caja ba ko rabi ma bai <laughs> ba zai ba zai kai kudin caja ba gashi canza mun wani kalar kai <laughs> na ji ba komai cikin wannan ai ba kwari za ka siya ba ni naira ashirin ka bani fa ki kiwon tantabaru nake garin sa cikin kwani. shi to ina ruwa na ko gidan tantabarin ne malam bai ban 20 ɗin <laughs> ta da Allah 20 saboda renin wayo ka ce za ka sai iya naira ashirin. ta tosa muka yi shi kasuwanci haƙuri yake so kasuwanci haƙuri yake so sai a cuce ni na so in ma ciniki wallahi ciniki ya da shi tara kullum haƙuri zai kare su manyan haƙuri suke ci